فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين sai tsawa mai tsanani ta kama su suka waye gari halakakku a cikin gidajensu suna kife gurfana akan gwiwoyinsu da fuskokinsu matattu a kwance a cikin gidajensu